Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu kamu da haka kamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. A yau Studio Kalangu tana radio Ikirawa da ke nan garin Bande da wani maudu'i mai muhimmancin gaske wato butun sa ɗiya mata makaranta da kuma ci gaba da rike su a cikin makarantu waɗanne matsaloli ne ake cin karo da su a wannan fanni domin tattauna wannan matsala a yau cikin wannan studio na Ikirawa za mu tattauna tare da bakin da muka gayyato domin tattauna wannan maudu'i ana dakin magana ina tare da shugaban sashen ma'aikata na inspection premier na bande wato jibrina mamman sannan kuma ina tare da bangaren wato skofi wato madan abdulrahman rabi yarima sannan kuma ina tare da ɗaya daga cikin ƙungiyar uwayen 'yan makaranta alhaji gali ali ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. kamar da na bayyana muku a yau za mu tattauna kan batun wato saka ɗiya mata makaranta da kuma ci gaba da kula da karatun nasu mu rike cewa batun saka ɗiya makaranta wato a cikin makarantu na da muhimmancin gaske ga ƙasar Nijar kuma na da muhimmanci ga ci gaban ɗiya mata kamar yadda wata ƙungiya ta bayyana wato ta Miss Opportunity the High Cost of uh, Not Educating Girls wato tana ganin cewa aƙalla kashi uku cikin hudu na ɗiya yan mata da ke karatu a kasashen Afirka wanda suke samun karatu wato ba su kare karatun nasu akalla ɗaya ce za ta samu ta wuce cikin zangon firamare sannan kuma akalla wato mata da suka kare karatun nasu suna damar samun ci gaba da wato samun aiki da kuma samun rayuwa mai kyau sai dai kusan wato miliyan biyu na 'yan mata masu shekaru 6 zuwa 17 wato wanda ba samun zuwa makaranta a duniya. duniya wanda ya ba da kashi 75 cikin ɗari na 'yan mata domin samun wato damammaki na cigaba ga ƙasashe dole wato sai an mai da hankali kan kula da ci gaban mata musamman da yara ƙanana ta ba su damar zuwa makaranta da samun ilimi yadda ya kamata kamar da na bayyana muku a yau muna garin bande domin tattauna wannan batu na shiga ɗiya mata makaranta da kuma yadda wannan bangare yake tafiya gadan-gadan. barin fara da wato Malam Jibrina wanda yake a nan inspection primary eh, da ke nan garin Bande. Eh, Ku zamu sanin wato matsalar ko kuma halin da ake ciki a game da karatun ɗiya mata? Game da karatun ɗiya mata a nan da'irar Bande akwai matsaloli ko da ma yake da ɗan bambanci game da da da yanzu amma dai duk da haka akwai matsaloli kuma sun kasu kashi da dama in an ɗauki cikin gari ya sha bamban da karkara a gari an samu ci gaba sosai a karkara kuma abin ya taho amma duk da haka nan da sauran na aka ba muna da aiki tukuru kuma ba a fasa ba abin da ake yin ana cikin yi ah, eh, yanzu kamar wato a dunkule a cikin wannan yanki na bande eh, wato ɗiya mata ko in ce 'yan mata suna zuwa gadan-gadan a makaranta ko ko dai ba kamar sauran yankuna ba ne na nijar to kamar mu ai mu ne tushe in ka ɗauka a firamare mu mm. muke ganin gadan-gadan zuwan ɗiya matan da mu muke ɗaukan su tun suna ƙanana mm. ana bada yanzu yanzu kamar eh, ɗiya mata ana iya sana adadin su da suke zuwa makaranta a nan bande ko kuma kamar bakin gwargwado ana iya kesta ko su nawa ne mm, akwai adadin su mm. yanzu eh, sobal aiki na an ta dauka za ta ga muku adadin eh, ba matsala za za za bari to in zo wajen nako madan abdurrahman rabi yarima ku ne a bangaren skofi ko zamu iya sanin takamaimai mike ma'anar wannan aiki nako na skofi to assalamu alaikum Madalla ina muku godiya da Allah ya kawo ku garin Bande kuka ziyartar mu don ku ji matsalolin da muke ciki bisa kan scolarization da jenfi kenan eh, mini a kisa diya mata da kula da ci gaban su. To yanzu dai vraiment alhamdulillah kuma shafkinmu da ya haɗi matsala ba a cewa babu ita. Mm. Akwai matsala amma alhamdulillah muna samu ana dan kula da matsalar da take ciki fuskar ana samu ana sensibility uwayen mata su kawo eh, ɗiyansu mata makaranta mm-hmm. Do do'en kuma mu dai nan garin alhamdulillah kuma ƙauye ma muna sawa a yi sensibilization bisa kan mahimmancin ɗiya mace mm. kan uwa ta yarda ta bar ɗiyarta a gida ba ta kaskata makaranta akwai asara mm. yanzu dai a raskuna da muka samu na inspection eh. kamar CE kenan aji na daya muna da wajen 50 burgis 18 78% da 78 kenan e. wato na yara kanana ah, e. eh a sefe kuma kenan aji na biyu mm. muna da 51.81 mm. wannan sefe ne don a CEN kenan aji na uku muna da digo hamsin da biyu da ɗigo talatin da biyu kursa wannan aji na uku ne aji na hudu muna da hamsin da uku da ɗigo talatin da tara wannan aji na hudu ne kenan aji na biyar muna da ɗigo hamsin da saba'in da ɗaya wai hamsin da ɗigo da saba'in da ɗaya don ka eh, sai ne aji na ƙarshe na na wanda muke muke aiki da su eh. don kuma muna da hamsin da ɗaya da ɗigo da sattin da tara eh. total da aka yi jimilla mun tayi da hamsin da ɗaya 86%. to an ka diba waɗannan alƙaluma da kuka bayar wato ana ganin cewa akwai ci gaba wajen wannan ɓangare na kula da karatun ɗiya mata eh. musamman a ɓangaren firamare. da kyau akwai ci gaba. Mm, to me ya kawo haka kun ta da ƙwazo ne wajen wada uwayen makaranta kan muhimmancin ilimi ga ɗiya mace? Abin da ya kawo mai haka wannan kula da sensibilisation da mai da hankali a nuna ma ɗiya mata mahimmancin wai uwaye mata mahimmancin ɗiyansu mata a makaranta to shi ya kame wannan mm. muka zo wannan kuma har yanzu ba kwasa ba za a yi mm-hmm. so muke a ce mun ɗare inda ba a tsammani. kamar da ɗazun na ɗan yawata a wato a nan bande na ga yawancin ƙananan 'yan mata suna ta yawon tabaraɗi wato talla. Eh, shin yaya al'amarin yake to wannan ma ina so suna karatun koko dai lokacin hutu ne suke zuwa su yi talla domin su taimaka ma oyan nasu. In an ce 50% ba a ce ba fursa In an ce ke kenan dole a ko wasu a titi. Eh. To wannan na titin muke nema su ma mu janyo su wanda gaba wannan da ya ji an sun ta yi sun ta yi na kanuwarsu kan su bi wannan hanyar da wanda suke titi. To kuna ganin wato waɗannan kashi fiye da hamsin da suke ci gaba da karatu kuna ganin za su kai ƙarshe wato za su kammala karatunsu. To wannan ya Allahu ya alam. Muna cikin wata su kai. Don akwai matsaloli diya. Mm. Akwai matsaloli diya. lalle ba a ce ba san fursan duka mata yan mata suna yi akwai sai sun je bakin su mdu to yan kai ta biyar a ake samun wani ɗan cikas kamar wani irin kuna cewa cikas amma um, zan dawo wajen ku madan rabi yarima bari zo wajen uwayen yan makaranta an san da uwayen makaranta suna kokari ina ganin ɗiyan nasu suna ci gaba da zuwa makaranta musamman ma a nan garin bande kuna taka muhimmiyar rawa shin wani kokari ne kuke a matsayin ku na uwayen makaranta cikin wannan kungiya taku ko kuma cikin eh, eh, a matsayin ku na na ma'aifi na ganin a da yaran naku suna zuwa makaranta wani fata ne kuke wani kokari ne kuke ganin haka ya tabbata to salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu eh wannan kokarin da uwayen yara suke yi kamar yadda su shugabannin ma'aikatar ilimi ta nan banda suka faɗi mm. hakika haka nan ne mm. to amma ba a nan gizo ke sakar ba saboda muna da 'yan mata da yawa ƙauye mm. wannan na ƙauyen anan da muke samun cikas saboda Allah kwarai da gaske anan muke samun cikas saboda mi Eh, za ka samu yarinya ta yi tun daga sai e zuwa cmd ta gama za ta zo ta yi college kenan ko tana zuwa cgm wata ta daure ta yi wata uku wata ta yi wata shida wata ta yi tara daga nan ta kare zawa to wannan mu a nan da ake samun cikas ka yi musu gargadin duniya nan ba sa yarda wasu daga nan aure kawai suke ne a gabansu kuma ita gwamnati ba ta din wata dabara ta samu menene cikin wannan eh, matan na karkara a samu masu kokari a ja hankali a hankali har a ba su wani aiki in ka lura yanzu shekara nawa yanzu da yin college a bandi ban mu da yar kawai da aka bata aiki ɗaya ma bata aiki kenan ba ku da ba eh, ku da gane eh, malam gali eh, kamar kana nuhin tun lokacin da wato wannan makaranta ke a mm, bande babu wata yare da ta kara karatu kuma ta samu aiki a nan garin bande ta kauye ba akwai hujja kuna da kuna da hujja ta kauye babu su <laughs> ina suke mun gani na gani yarinya ta ka haturuwa zai ta samu amma sai ga so da ke an ta samu a yi dabara ko ta yan aiki ta samu da aikin za ta yi eh. kenan ta kuɗe ta da wannan yan gida wance ma diyarta ta samu aiki tana ba yan gidansu kaza kenan za su yi ta turo su wance ma haka nan mm. na ga yarinyar da wallahi da ta yi har turuwa zai ta yi ta samu birebe mm. uban ya yi wallahi ta yi kokari tana gabu cewa ta nesa ba mm. wallahi kuma he dole ya bar da ta yi mata armi na da yake na akwai ta anan ɗari ita ma sai har yan ta gaba oh. amma wallahi ita ma wallahi bai sa ta samu aiki to so da ke irin wannan ko bai samu ba a cikin education bai samu wuri ko ta faru ta zo a yi dubara so ka sa wani eh, wuri madalla kenan ka ga su uwayen yara ga ai diyar wancan ma ta zama da mm. dan bi za mu tsaya a baya kuma wallahi wannan eh. mutanen sun burge da muka je auren wannan ta dirimi eh. ta ba ɗaya ne bane da ba ta yi balkon kajin da su suke yi tsaye. Eto eh, wani bi ana cewa wayan makaranta suna da nasu laihi. Menene eh. laihin su wato sukan rufe ido da zarar an ce ɗiyar tasu tana karatu da ta samu ji sai a ce a yi mata aure kafin ma lokacin eh, wannan ba ku ganin kuma kuna mai da hannu agogo ba. Hakika wani cikas ne wallahi wallahi cikas ne amma duk da haka da an kwaɗaitar da su samun wani aiki mm. da abun ya rage da yawa. Mm. wallahi da abin ya eh, to uwayen makaranta ana su kamar eh, shugabannin makarantu suna tuntuɓa ku domin su wayar da ku domin ku rika taro kan irin waɗannan matsaloli ta yadda za a samu mafita haƙiƙa ko yau da sati biyu mhm. mun yi mun dan yi zama da su mm. musamman yan kojas wanda suka wani departamental muka game da yan kwamitin muka za'a gama aka yi zance akan matsalar yan makarantar wannan oh. haƙiƙa suna yi suna yi sosai kwarai da gaske suna yi kuma wallahi ma muna iya gogarin mu kuma nan da gani eh. yanzu nan dare na zaka je ka tara mata sun kai dari a gabana mm. kuma ba abu wazin da nake musu illa wannan na a tsaya yi karatun wannan to kenan babu yan kauye a ciki eh. har yanzu dai a cikin gari miki eh. har yanzu a yan gari miki na gode alhaji zan sake dawo gari <laughs> kamar in koma wajen jibrina mamman an san da wato nan inspection ta primary a nan bande wato akan cin karo da matsaloli na da ke hana ruwa gudu wajen ta yadda ayyukan naku shin muna so mu sani ya ne kuke ta yadda kokarin ku na ganin waɗannan bangare na mata yana samun ci gaba fiye da bangaren maza saboda akan so dai ɗiya mata su kasance masu kwazo kuma su kasance a sahun gaba wajen karɓar ilimi. To, salamu alaikum. A ɗauka dangance da mu da ra'ayin kanmu ma, mm. saboda mu kanmu malaman makaranta ne. mun zama a karkara muna da husa'unmu wanda muke tunkarar waɗannan wayan yara mm. baya ga haka da muka zo allah ya kama shi wannan matsayi mm. bayan namu ƙoƙarin na kanmu inda ba ma iya ba ai mm. mukan tambaya masu hannu da shuni su dawa mana saboda mu tunkari wannan mutanen na karkara ni da kaina mun samu tallahi eh, bara waccan mun huta garuruwa kusan 20 a nan kasar banda inda ke da lakwal wannan waɗanda suka ba mu tallahi suka ba mu 'yan kuɗaɗe wanda za mu ɗauki hayal mota mu gewaya mu je mu yi waye kai yadda gwamnati za ta ɗauki nauyin wannan 'yan matan a bar janye su daga makaranta ni ne da kaina na huta tare da tawaga da wanda suka zo daga damagaran muka haɗu da escofi ta regional mm. muka yi muka gewaya muka yi sensibilizan al'umma kuma an ga alhwanan wannan abin da muka yi saboda an samu bambanci a shiga makarantun nan na yara an ba da mata da yawa a karkarar duk inda muka jan wani abin ya canza saboda su mata in suka ga kaman wannan zuwan na mutanen maraya suna zuwa suna tattara suna musu zance balle hal an aka shiga ganin kamar za a samu wani meko saboda yi yanzu karkara kawai mekon wannan na gaugawa tun da gaugawa ce ba wani abu ne ban mai so ya zauna ya karatu babu wanda za ta ke so diyata ta zauna ta yi karatu ta kai wani matsayi saboda tana gudun wani hatsari wasu hatsararka su same ta kawai so take nan da nan in ta kare in sai ishe ta kammala kawai ta samu aiki da yi. sha yanzu magani. Eh sha yanzu yanzu kaji abin da mutanen karkara. Yo me yasa ku kuma wato a matsayin ku na shugabannin makarantu eh me yasa ba ku da kansu saboda wani lokacin ya kamata yana dole a barta ta ci gaba in tana da husa'a ma yawanci ma sai ka ga matan da suke da husa'a ne sai ka ga an yi kokarin an hana su an kawo wani shinge da zai hana su su ci gaba da karatu. bagun eh, eh mhm. Shi wannan waye kan mm. mu tushe ne mu muke fara shi kenan in mun yi iya kamar kokarin mu muka ga ka haɗi ka haɗi ka haɗi inda canji ai daɗi kake ji mhm. to in ba canji kullun he kai kijin baka kura shi mm. tunda ka ba a ɗauka ba mm-hmm. amma dai kowa ya san mu da kanmu a yanzu kowa aka tare aka tambaya ce kawai alhamdulillah akwai ci gaba mm. saboda ci gaba shi wannan yanzu da muke tare da shi muke zance da shi a ramma ne ko kuma aka komo halga ba diya maza ma haɗiya mata mm. da ku ai lakwal ma ko wani mazan ba sa ba yanzu yau an tarda su da kansu ke ja su kai lakwal su sa mm-hmm. duka duka a cikin waye kai ne aka samu wannan nan yanzu kamar wannan anan bande kamar ana aikesta makarantu nawa ne na primary idan an ka duba eh, a cikin gari na nan bande in ma akwai na alƙalumma na cikin na kasar bande ai babu laihi a ba musu eh, guda goma ne eh. yanzu kuna ganin sun isa wajen samun ilimin mata ya ci gaba yanzu ma ba su isa ba guda goma ana iya karawa amma kamar akwai matsalolin da suke kare mu ba su shahi ba shiga lakwal din matan eh, makarantun wasu matsaloli su suke hanawa kamar a yi a ƙara wasu lakwal ɗin eh. wanda ya danganci kawai rayuwa ce ta jama'a hmm. shine kawai matsalolin mu eh, amma don ƙara da an ƙara to na gode zan sake dawo gare ka eh, eh, malam jibrina eh, ina so in dawo wajen madan abdulrahman rabi yarima wato an san da uwayenmu mata sukan fargaba da wato barin ɗiyansu cikin makarantu ba don kuma saboda kamar halayyar tasu tana canzawa shin wani bayani za ku yi wanda zai sa uwaye mata su yarda da cewa makaranta ba za ta ɓata ɗiyansu su ba saboda yawanci duk irin wannan matsalar ce take kawo wannan tsare-tsare na ganin ɗaya mata suna shiga ana bar su suna zuwa neman ilimi to salamu alaikum eh kun san mace akan yadda in ta sa wani ra'ayin da take gani kamar in ta je makarantar za su samu wani matsala mm. ko su ko ka sa akwai diwan za su ce kai in na sa ta lakol lalacewa ma take mm-hmm. ya budurwa to mu da fannin mu mm. akwai sensibilization hanyar da muke bi mu janyo hankalin su mm. fisko ga su duka ɗiya mata suke fitowa a tsare suke alakwal kuma an labin su so da kafa kenan kansu mu hudda musu wannan ra'ayin na kansu su mata an suka lakwal ba a ba hatsarin da zai same su sai dai su samu dokaka su samu ilimin da gobe yo diya aka yi bambancin da diya mace da take lakwal da diya mace da take gari mm. ko a cikin rayuwarsu ta 'yan matanci ba ɗaya bane kuma balle za mu nuna musu ko alme ya samu kenan vikinsu a cikin gidansu da na aure da wanda ba a mata alme ba akwai babban Yau gan nake bambancin kawai ita ga barik ya bariki ce can kuma yar gargajiya na'am tarikin mace eh. yar yarinya an ta yi tana gidan aurenta eh. inda za ta yi ladabi ga mijinta daban yake da wanda wanda bata yi balakwal inda za ta yi tarbiyyar diyanta daban yake da wanda bata yi balakwal hmm. kun gane ko ni na inda yake ciki kuma tsabta jikinsu ma ba ɗaya bane da wanda ba ta yi balakwal kuma tsakanin zama da ita da mijinta inda mijinta zai ba ta daraja ya ɗauke ta a albarki da wani ba ɗaya bane da wanda da wanda yake mata yi balakwal yanzu wani example ya faɗi mala da aka je ɗaura aure sadakin su ya bambanta da wanda ita sadakinta daban Eh, ya bambanta da wanda ba da wanda bata je to shi ma yau da gobe kana ma uwa in bi ganewa ce hada za ta ito eh, yanzu ya dazu malam wato gali ali ya tabo batun wato anan eh, kamar a yankunan karkara busuga ga wato abu a ƙasa ba wato yara sun yi karatun kamar sun ji ajin turazem eh, eh, ba samu aiki ba wasu wata mata yi karatun eh, malamtaka ba ta samu ba shin ya kuke ganin tunda ah, su wanda suke na kawai suna so su ga ah, wancan ɗaya wancan ta yi karatu ta samu amma wagga ta yi karatun ba ta samu ba ya kuke ganin ba ku ganin kuna rage masu wayan 'yan mata kwazo ko wayan makaranta ma a gurin wanda ba su samu ba su yi lakon yan kaula ba samu ba eh, karatu eh. sai vrai abin da malam gali ya faɗi mm. kenan wanda ya ce ko wani proje ne ko wani proje ne ya huto ya kamata wanda suke lakwalkin na karkara a fara ɗaukar su don a sa su ɗan bayan su ma su yi kwaɗan ba liɗin su tau mm. amma shak fa inda an ce mutum ya yi ƙare karatu dan ƙauye ya koma bai aikin komi kenan sai da kuraje su ce a'a yo mun wani manyan ma ba samu ba balle mu mm. balle wanda za a sa daga baya wannan mu dai abin da muke nema kuma za mu ci gaba da shi din din yarinya in ta kare har ta kai turwaziyam har ta samu birebe kama wanda ya ce a wanda ta yi ikon ta samu kenan bai kamata ba a bar ta kara zube wani proje ya samu cikin karkara ya zo su ya kamata a nema a ba su aiki dan yan ƙauyen su can su ce kai dun wani mutum bai yi ba lakwal kenan bai samu ba aiki wanda wanda ta yi lakwal kenan su aka fara ba kenan su sa su ma ɗiyan su sauran bayan aika sa su lakwal dan gobe su samu aiki amma ba sa samu ba sai yan problem shak su yi lakwal suna gida a zamne to so yana zai kai ni bana saba ya tala koyi wannan ma wata suka yi gaba mi aka musu ga su nan muna tare su a zamne na'am <laughs> kuma gashi wannan zamani akan ce aure yana wuya babu aikin kuma babu auren kuma babu aiki haka suka ce arme yana wuya arme na Allah ne <laughs> hajja wani lokaci ana cewa wannan eh, fasa'a ta tako ta kula da harkar ci gaban karatu na ɗiya mata a cikin wannan yanki na bande wato akwai hanyoyin da ake bi domin mata su ci gaba da zuwa makaranta eh, shin waɗanda kamar ba samu dama ba ko kuma allah bai ba su zarafin su ci gaba da karatu shin akwai wasu hanyoyi da wannan bangare ko yake bi na dawo da su a sake ba su ilimi da kyau ma yanzu akwai eh, lakwal nan da aka buɗe ta cfm nan mm. kuma akwai wata a cikin langari diya mata da bisi suka yi kama su amdu suka komo ko su eji ba a saka su lakwalkin na ake da su a ƙara ba su ilimi don kal a koma a yi zaman wannan ka gane ko yanzu kamar adadin yana da yawa ko kuma yawanci dai ba su da yawa waɗannan to yanzu ba na ce ma exactement ga adadin mm. suke bin shiga ba ne na na amshi doni mm. amma na sa akwai diya mata ido na nuna mini in zan wuce ina ga diya mata a cikin ana koya musu akwai dimki mm. akwai da ake sana'a iri iri ake koya musu kenan dan sun yi dan kasu je su zama banzan wannan kenan suna da sana'an nan suna iya bude wata sana'a a gida mm-hmm. ya hi kwata wanda bai zo da kwalba mm. ya matsalar yara ya mata ƙanana kamar wanda suke wajen ajin firamare ko zuwa ajin eh, sakandare ko kuma ajin lise shin ya tsarin kula da karatunsa yake ina ganin ai akwai bambanci ko tsakanin waɗanda ya ne kuke ta da wannan sa ido to bisa tsarin bungani kamar tsarin wato ba da ilimin ƙananan yara wanda suke a firamare kamar wanda suke aji na ɗaya zuwa aji biyu wajen eh. eh ya ne kuke ta da tsarin eh, tsarin karatun ayyukan nasu tunda ana ganin yawancin lokaci akwai rashin ko in kula rashin kula ta uwaye saboda sai ka ga uwaye suna cewa kai ku tai makarantar in mu kun tai ko ba ku tai ba duk ɗaya take gare mu yo ai mu bin bayan rai wannan yo yarinya ta yi absente yau bata zo ba mm. gobe mu bi so da kawo mu nemi uwarta fiske mun ba saka a ce kullun yara suna gida yau baka zo ba in lihir lahiya ce su gaya mana in kuma tallace hallu a fasa ta mm. sai so da kawo muke bi ita wannan yarinya in ita kaɗai ce take da take ga wata kuma wata bata da halin eh, to shi ma eh, ina so wannan kuma kira ne zan yi da gaba ɗaya ana so muna cikin tahiyar aikin mu ma muna so a taimaka mana mm. tarke eh, akwai me ake cewa pobrete me ake cewa talauci mm. da yake kai diya mata suke rike um, su kasa rike suke mata suke rike diyansu a gida mm-hmm. je ke mutalla sai da muka za ta kwana mm. ki ta yi lakwal shi ma wannan yana sa yarinya ta yi ritar mm. kuma yana sa wata yarinya ba ta je bala to ba ku ganin ba lahin ba lahin uwayen ba ne. yo shine nake gaya ma mm. kenan wannan muna nema a tallawa masa kan mata mu mu shiga sensibilization kalmi zance kuma ya zama karya mu ce a ana so a taimaka musu saboda ku yi a baku ajiyar ake jamar sai activity generative da revenue kina mata aka ba kenan in babu talauci wani abu rage sai na biyu akwai ku yan ƙauyen nan da suke samu su yan mutu wai si an tira yan sai su rasa gidan zama wani akwai matsala wannan to shi kuma muna so a kama mana a ce ma an mana kantin wanda za mu kula da yaran nan a musu gidan zaman su da abin da vraiment muka samu wani eh to kawai wajen ai wajen kyalle da an bude wata makaranta da za ta iya aje yaran can da su yi karatu su ci abinci can su kwana can shin waɗannan ko nan daga nan banda ba a tura su su je can <laughs> mu ma su abu watan da muke amana abin da ku ga wanda za mu yi su yi birkin iya mata da yake mm. bakin kokarin mu amma ko kana da kokarin abu wani abin shin karhin kai ki mm. shin kai ki amma in dai aka mana wannan kin muna kula da su su wannan mata uwa su Allah tallaba musu saboda saboda talaucin to mm. alhamdulillah ina ganin bari koma ga tambaya in bada ta malam eh, jibrila eh, jibrima eh, shin waɗannan hanyoyi da ake kokarin samarwa domin ci gaban ɗiya mata madan ta yi maganar wani kantina da wuraren da za a kula da mata su karatun su yi kyau shin kana ganin yana iya yiwuwa a yi shi saboda an ce abubuwa sun yi makasa yawa gwamnati harkoki sun musha bangaren ilimi yana da muhimmanci amma kuma ana wasa da shi shi ya kake ganin za a warware irin waɗannan matsaloli to ai so ne ake a ci gaba ko hmm. kenan ana so a ci gaba hal matan ana so su masu ci gaba hmm. tunda kaman suna ana so a bunƙasa su su kamo mu hmm. ko su wuce mu kenan an yi wannan nan rimtse ido ne za a yi a yi eh in masu hannu da shuni ma za a nemo in ya za a yi wannan nan saboda matsalar ta matan tana daga cesium abin da ya gaba kawai babban matsalar daga eh, tun daga firamare ne zuwa aji na shidda sai aji eh, duk nan ne babban matsala ta daga an je college eh. kawai matsala ta fara tun da share guda hmm. yan sakandare da kai tsarinsu hmm. ba mu iya bin su mu tilasta su akan tsarinsu hmm. su kuma in iya matan suka zo daga daga suka shigo gari to kuma an zo abin saki ake saboda na ɗaya tana yawa bata koshi ba a gidan da take mm. na biyu babu matsi a gidan da take tunda ba a matsa mata ɗiyal wani ce ɗiyal mutane ce ta zo mm. za a bar ta sai abin ta ga dama mm. aikin ba ta yi ba alakwal bayan shekara ɗaya in ka ji yawan ɗaliban da za a kora daga cgm sai ka kama kai a kwaleji a ce yaro dubu da wani abu sun shiga cgm amma aka samu shekara guda juwan in ta zo aka hudu biletan a ce an kori ɗari biyar da wani abu sun koma gida kuma yawancinsu mata ne bisa yi eh, eh, kenan dole he da kamawal wannan yanzu inda kwai gurin da za a aje su za a kula da su nan ne ake tsammanin din da kaman a tsare suke kuma in wata matsalar ma ta kunno kai duk wanda aka damka akan matsalar wani ma zai shaida yau ba ku ganin wannan dole yana buƙatar eh, kuɗaɗe an ka duba kuma shi gaba ilimi a wannan dama zancen kuɗin ne ake zancen kuɗin ne matsalar mm. shi ko in ba a yi ba nan to lalle waɗanda kansu ya waye sa iya tunda akwai yanzu haka ina da kaman sakamako na ɗalibata da na yi zama a wata lakwal shi ubanta da bai yi ba lakwal ɗin ya ji ciwo amma da ta zo cgm ɗin wata ta yi a hudda ta a mata armi amma ya kiya shi ya bihe da ta yanzu an yanta ce yanzu zan ce da nake ma madan da lakwal ce eh. kenan ita ce ido yanzu a garin su ba a taɓa samun ɗaya mace ma'aikaciya a garin ita ɗaya ce kenan an samu guda an tsira eh, eh, lalle magana alhaji gali ta hito a nan saboda eh. matsalar inda ana samun yawanci uwaye suna ganin da wance ta zama babbar ɗaliba ko kuma ta samu shugabanci ko jagoranci wannan zai sa sauran uwaye su yi abu su ji haushi su kama diyansu su yi ba mm. na kuma akwai mamance abu guda mm. su wannan wanda ake gani suna talla lehin wane ne lehin lehin mu ne mm. mu kuma maza ko saboda namijin baya iya bai shi sana'a ma ko ya huto gurin sana'a ta bai samu ba dole sai an kula da gidan wannan kenan mata shi tunda mijin bar ita za ta dau nauyin gidan kuma a lokacin nan ne yake tura diya ya mace ka za ta iya tura talla ya eh mana dole ta tura ta je ki sai do a samu da da aka samu a kula da gidan wannan eh, eh, shi zai sa da wajen Alhaji Gali Alhaji Gali kaji ku ne uwa yan makaranta kuma kuke sa wani lokacin yaran ba samun damar taya ci gaba da karatun nasu shin wani kira za ka yi ma uwa yan makaranta na ganin cewa ya kamata a sa ido ga kularar ci gaban karatun ya mace saboda ya mace an ka duba ita ke da rauni kenan ita ce ya kamata a ce tana samun zarafin da za ta ta nemi ilimi wanda zai bata dama ta yi rayuwa mai kyau ni abin da nake gani anan kowanne ba wasa ba dole ne tunda abin da ya shigo kamar yadda gibrima ya faɗi talauci ne yake jan irin haka tsakani da Allah mm. to ba fasa lakwal ba za amma kwa eh, eh, neman abinci ya zama dole an ce talauci talauci eh, koko mm, kare zuciya duka bai hana wallahi duka bai hana kare zuciya da kuma madalla cikin wannan kasa ta mu mm. akwai komi muna da ruwa muna da filayen noma surtuma komedin bandi surtuma komedin bandi kenan ina ganin akwai kare zuciya madalla ta uwaye ma akwai wannan mm. akwai wannan gaskiya da kaman da gibiri ma faɗi wannan kare zuciya ita ce dai na ɗaya kenan kuma na biyu kamar yadda ya faɗi su ɗalibai da ake kasu cesium daga ƙauye wajen zama na ba su wahala mm. dan na ga yarinyar da aka kawo ta yanzu ina jin katriyar mata ke kusan kema take yi gidan da ta fara zama mm. wallahi matsala ta yi ta gamuwa da ita ga tana tana da karatu wallahi tana samun eh. karatu kuma wallahi yarinyar ta burge ni akan karatu saboda mi suna tasowa daga lokal ko da yaushe za ta dauki allanta ta je makaranta ta zauna mm. in ta taso daga makaranta an dare za ta tayi leson wallahi ba ta fasa wannan kuma in ta tashi da safe gidan nasu za ta kama shara ta yi za ta bi su dimi maza ta yi ba ta ubai retar wallahi haka nan yarinyar to amma sai na gabanin yarinyar nan ba na banganta ba a gida ba kai tun ba na banganta ba sai muka game ita a kasuwar da kayan talla kanta iko Allah sai ta gaida ni mu ga ce to kina nan ta ce wallahi ina nan amma ba a can gidan muke ta ce a na koma gidan wani a can kike ce to madalla sai daga bani ji an ce ai wannan gidan da take ciki kullum mushkila ce suke sha da yan matan gidan mm. yaran yaran mai gidan kenan suna dora mata tana eh, suna lika mata tana masa sace sace tana kaza kaza kuma yan gidan ne su suke yi to lokacin da ta bar musu su sai abin ma yayi yawa kuma wallahi wallahi ubanta an kai kokarin da yake a kanta sai kai mamaki saboda haka zai dako hatsi ya kai tiya goma zai sha biyar kawai kawai gidan ya ji saboda ɗaya ta karatu shi da yare tashi ta wallahi da yare ta karatu eh, kuma wallahi kuke ganin wannan matsala za kuma da za a sami irin wa'annan to wallahi wallahi da an warke na ɗaya kenan na biyu kuma yanzu madam rabi ta yi maganar fuwaye na koya 'ya'ya mata aikin hannu hakika ana yi wallahi akwai ana yi sosai amma yadda na hudun wancan har ila irin wannan ne kamata yi matan da aka kada kauye ni yarinya ta zauna a gidana hakika mm. ta zauna ta haifuwa a gidana to me ya kamata di yarinya da aka yayi an ta kauye ce a samu da Allah ke ke wanda za ta je ta rikan dinki da ta aika kauye mm, mm. hakika mun san wannan gwamnati tana kokari akan wannan amma saboda Allah in zo san ba a samu wannan abu ba a samu hakika gwamnati wallahi mun gani tana mun gani ana kawo ana bada kamata to duk da aka mu kar a bai yan gari ma kowanne ya kurkuya saya to duk da aka fuwaye da kauye to an ta gama karatunta a ɗauki keken ɗinki a bata a ce an ta je gida ta ci gaba da aiki wallahi an ga haka gobe aka turo su zawa za su yi jibi za ga yara za ga yara ana tutura su da su je ga ɗiyar wancan ta zo da keken ta a gidan ta mana tana mana ɗinki mana tana samun kuɗin ta to wannan ne ka matsala to amma fa yin ga ta nan hakika ana kuma akwai ɗaliban da yawa ga sunan kana zawa za ga su ga sunan sun cika wurin to amma an aka yaye su kawai an yaye su kenan na'am tun da ka taɓa wannan magana barin zuwa shan madan eh, eh, rabi an san da wato ko da yake a nan yankunan Eh, karkara ko kuma da'irori ba kamar mayan birane ba ne inda ake samun yajajen aiki ko na ɗalibai wanda ke hana ci gaban karatu a cikin eh, waɗannan birane shin a nan akwai matsalolin da suke hana yara mata su je makaranta baya da rashin baya ga talauci na uwayen nasu kuma baya ga fargabar da uwaye suke ji na su bar ɗiyansu haka eh, kara zuba su ta neman ilimi duk da ana cewa ilimi yana da muhimmanci muhimmanci salamu alaikum eh kamar da malam gali ya faɗi ya ce akwai eh, wasu yaran wurin zama ne yake hana su karatu na biyu akwai wasu yaran talauci uwayensu ne surtu maza yanzu da suka koma su suke saka mata su kama kansu kenan mace in kin ga biki ba dole wannan yarinya take babba ita za ta taimaka miki mm. kenan dole yau da gobe yau da gobe ki ka dora mata talla don ku samu ku ci da ke da ita da kannuwanta da shi don ku wannan abu biyu sai an ɗauki mataki a kan maza namiji zabar su musabul mace ba a yi tabalin ta kama kanta ko mace ba a yi tabalin ta kama ɗiyanta <laughs> mace ba a yi tabalin ta kama namiji eh. don in ana so ci gaban ya su karatu ita uwa hankalin ta ya kwanta su maza sai sun ɗauki responsibility su sai sun ɗauki nauyin da ke wayansu su ɗauki nauyin su kaf su kama iyalin su kama iyalin matar su sino matsala kullun samuwa za ta yi kuma wannan abu ba ba kallatin ba karkara ba da har nan garin banda har karkara duka sai lamun shows don kuma akwai dan abu da nake so girgali nake so in kara bisa kan yara 'yan mata wanda suka kai matsayin Eh, college ake hudda sun nan akwai wanda ake experience ake su ake kai su eh, wannan ekolkin sai fm ko to normal ma in dai nan zan ma zan ja ma kunne su ji yarinya in ta yi lakwalkin da ta ƙare ta samu diplom akwai kayayyaki da ake kawowa kama mashin kin da take ta dimki da wani kaya na na su maza wanda ake musu kuma na electricity wato ana da ba su wani jarin haka akwai to jarin dan Allah dan Allah su ba su hakin su fisku akwai wanda kawai in ka kare an saka ka ba bada a ba su in aka ba su wannan mashin kin da ka aiki na suka tai suka aikata za su ɗauko dan ƙauyen nan su da suka suka gan suna su ma za su yi kwaɗan su sa iyansu mata har su kai wani matsayin a ba su wani ko ba su san ba aikin kuna gane abin da nake ni na gane na gane yo ai duk da haka ai akwai kungiyoyi da dama wanda suke taimaka ma irin waɗannan yaran suke kammala karatu shin kamar ku a ganin ku anan akwai eh, rashin ingizama ko kuma rashin rakiyar waɗannan yaran suka kare karatunsu na aikin hannu domin su ci gaba. Ƙungiya masu masu agazawa ɗiya matan ko masu aikata agazawa makarantar. Masu agazama dai makarantu kamar yaro in suka kare. Eh, eh. Kawai in akwai wannan eh, CFM gin akwai ƙungiyar da take taimaka musu nawar kayan aikin sai dai kayan aikin ne. Ba su zuwa ga wanda ta kamata. Ko ba ya zuwa wanda sai kamata. Da yana zuwa da kawai matsalar ma babu to yanzu eh, eh, madan rabi ya kuke ganin za a ƙara ingiza wato kokarin eh, tura ɗiya mata makaranta domin adadin ya ƙara a gaba saboda ana so da makoma ta gari ga mata ga ɗiya mata mu a namu ra'ayi sensibilisation waye kan wannan ba hwasa ba za kuma su uwaye mata maza ku shawa musu lahiya dora musu yaunin su kama kansu balle su hana yansu mata su zai lakwal eh mata zai lakwal suka dora musu talla na biyu su wannan eh, lankulan da aka bude kamar an hudda su aka maida su na a koya musu aikin hannu to in sun kare a basu abin da za su je su yi kai don su janyo hankalin wayan su zo su shiga ito eh madan an ka duba matsalar inda take mm. kawai ana lura uwaye makaranta suna ganin kamar gwamnati ita kan kanta. bata ba abin karhi ba shi kan sa wato wasu suna eh, suna nuna halin koyin kula na cigaban karatun ɗansu. Debre na fagole. Na'am. Yanzu kawai in za ku ta ga eh, wasu ƙauka dole sai ku hau kabu kabu ko ku ta yi ƙasa. mota ba dole bane. Mada aika ha aji aikin zai yi wuya gudanar da shi ko. Aka nuna ba mm. akwai matsala Yanzu kenan. Kukan da ya ba da shaf da personal kawai masu hannu da shuni. su ya kamata su taimaka mu gwamnati lalle ai abu ya mata yawa in ka ce tsaya za ka he gwamnati ta ma mu da yawa ne guri da yawa ne kenan wanda suke jin mu wanda suke cikin karkarar masu hannu da shuni su ya kamata su taimaka mana a ce inspection ga motata sai duk wanda za mu samu halin shiga ko ina da na gode ina fatan wannan wannan kira naku zai je ga kunun da ya kamata su saurara bari yanzu e, eh, tun da mun zo kusan karshen wannan muhara tamu e, malam gali alhaji gali ali e, shin a matsayin ku na uwayen yan makaranta wani sako gare ku wanda za ku sa uwaye su ci gaba da saka ɗiyansu makaranta domin ilimi ga ɗiya mace yana da muhimmanci ga kuma ci gaban ƙasa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. sako gare mu kamar yadda ita madam rabu ta faɗi wannan horon da shi ne eh, eh, zuwa kai kafar wannan shi ne mm, a rinka zuwa wurin uwayen yara ana aiske wani ana kwatanta musu don ni na taɓa jin labarin wani moshi can ƙasar dungas mm. wurin walla ba sa sallakon mm. kuma in ka zo ka kai moshi dole kai za ka yi kalas da sauran mushina ku yi ga kuma saba ku bakara abin ridi za ku yi gabi kuna ɗauka kuna yi to da allah ya kawo nan mushan mai yayi da aka zo shi ne da fitar ɗin wurin to in aka zo sai haɗa kai da da shi liman ɗin wurin mm. in aka zo aka yi sallah ya zauna suna karatu yana saurara mm. to wani lokaci shi liman har ya nuna cewa wai mushe kana mm, karatun mu daɗin shi kake ji ce a ina ina jin daɗin hima ni ma ai almajiri ne yau to bari wata an zo da zaka iya kai ce to da aka zo aka kama safa ana yi director ya kama karatu aka kare da shi to da aka tashi liman ya ce liman ya tambaye ce wai yaya aka yi Eh, kana kana albajiri kuma ka zama mushe yace wannan eh. akar makalla ba ta hana karatu eh. ba ta hana yace wallahi ba ta hana yanzu duk dan da ka sashi a cikin lakwal to insha Allah ka bambance su ko da ina koyi karatun um, allo yanzu haka yanzu haka da ina makaranta a zaune to duk yaron da yake lakwal wallahi ba ɗiban da wani bai lakwal wannan haka ne ko kuma din kana mu mushen lakwal yaron da yake makaranta allo ba ɗiban da wani bai makaranta hmm, to da haka ya shayo kansu wannan mutane da haka ya shayo kansu to so ne yake su kansu na lakwal su rinka gama jiki da 'yan gari ko mi za a yi su zo su yi ɗaya da su a kuma shina wala da kawai su ta bar wasu harkar gari su zo su mushina ne to an ka zo da mai gari da liman da wani samari da waye kowa ya zama naka ne mm. din ana sabga a ganka a wurin ka zo ko kana ku ka zo weekend ka ce ai koyo ake suna a gidan wani kafin mutu din ka tai ko ka nemi kabu haka ake so nagode nagode eh nagode malam jibri jibrina jibrima ah, wani kira gare ka wani sako ke gare ka saboda ganin a ah, ah, nan yankin bande wato eh, eh, sahun ko in ce bangaren ɗaya mata wato eh, sahunsu ya kasance a gaba wajen makomarsu. Yawwa, to kirana da zan yi ga al'umma hmm. shi dai wannan na ilimi na kasar bande kamar yanzu a ido muke na duka ma ga baki ɗaya maza da mata kuma musamman ma na 'yan mata a ido muke saboda kamar a kan dawakin tsere ne kuma mu gurin da muka ɗauka muna so jama'a ta kama mana mu cin mishi e, duk jama'a al'umma na karkara masu sauraron mu su kama saboda mu cimma wannan gurin kamar a cikin tahiya ne muke so mu kai wani matsayi tun da kamar a cikin wannan harkokin aikinmu an an shuna mu to so muke mu cimma wannan gurin eh, ya kamata jama'a ta kama mana ina gode eh, eh, rabi yarima shin wani kira za ku ma uwaye mata na ganin wata shaida za ku su cikakka wadda za su yarda ɗiyansu mata su ci gaba da karatu ko uwaye 'yan makaranta ɗiyansu mata su ci gaba da karatu. To, assalamu alaikum. Eh, mu shaida da za mu ba da mu dai kawai abin da zan tema kawai su amince mana da mun je gare su abin da muka gaya musu su ba mu yarda su ba mu ɗiyansu su ga a ah, freeman eh, abin da zai samu a gaba. Mm, fiskoyi su amince mana kawai da su yarda su sa ɗiyansu mata lakon mm. shi kada zan ci. akwai moriya inda ɗiya mace ta samu ta sami ilimi ƙasa za ta ƙaruwa iyali za su ƙaruwa. da bambanci ma sam da wanda ta yi lakwal da wanda ta yi ba lakwal duka kan wani kowane fanti Na gode, na gode, ina ganin duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan mahara mu ta yau wadda ta kasance kan batun saka ɗiya mata a makaranta da kuma kula da ci gaban ilimin nasu a wannan yanki na bande. Abinda za mu cewa shine lalle idan ɗiya mace tana zuwa makaranta za ta samu ilimi, ƙasa za ta ƙaru kuma iyali za su ƙaru. Wannan kuma zai sa dukkan al'umma su yarda cewa ɗiya mata ya kamata su je makaranta. makaranta su nemi ilimi babu hanyar da za a ce a hana mata su nemi ilimi tunda ilimi tun daga farkon shi ne ake samun shi har karshen sa kenan uwayen 'yan makaranta musamman ma a bar mata su nemi ilimi su je makaranta domin ci gabansu domin makomarsu mai kyau ah, abinda za mu cewa duka-duka a cikin wannan muhara ta yau wadda muka samu halartar wato bakin da suka kama mana a nan ɗakin magana ina tare da alhaji gali ali na gode uwayen 'yan makaranta na gode allah saka da alheri eh, sannan na samu malam jibrima mamman wanda yake a na inspection primer ta nan bande na gode allah saka da alheri sannan kuma na samu madan abdurrahman rabi yarima wadda take iskofi na gode allah saka da mun muni malamanmu mu da ni jagorancin muharan ke ce da ku a huta lafiya